صلى الله وسلم وبارك وانعم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأصدق الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إنواء الأمة المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مهدساتي حلوة a cikin wannan tafsirin alkur'ani mai albarka wanda muke kawo muku kai tsaye ta kafofin sadarwa daban-daban musamman kafofin sada zumunta da facebook da instagram da kuma da sauransu yau muna maraicin litinin goma sha nauke na sha biyu sha ɗaya ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya daidai da hudu ga watan mayu na shekara ta dubu biyu da ashirin daidai muna kuma ƙarshe ƙarshen suratul hazab tare da fatan allah ɗauke sarki ya mana muwafaka duk da yake mun fara karatu makare albarkacin ruwan sama da ya tattare mu za mu amsa sauran tambayoyin jiya tunda ba su da yawa sannan mu shiga karatunmu na yau wanda muna fatan mu kammala wannan sura a yau da yarda Allah ba duka duka karatun a yau ba zai wuce binti hamsin ba akwai tambayoyi da dama da ke maganan lafiyar malaman mu Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa da Dr. Sani Umar Rijiyar Lemu shi shek aminu daurawa ma an yi ta jita-jita ga facebook daman abu ne mai sauki yau ma karatun za mu yi kenan masu watsa jita-jita ko yaushe akwai su an yi ta wata jefe-jefe cewa ya rasu to ba haka ba ne ko haka ma wala yana samun sauƙi kwarai da gaske amma dai yana buƙatar ƙarin addu'o'i daga yan uwa musulmi Dokta sani umar rijiyar lemu tun yau kusan kwana uku kenan na ba da sanarwar ya warke kakar ya samu lafiya ana waya da shi kuma yana gida ba asibiti ba ban dai san menene dalilin da yasa bai samu ci gaba da tafsir ba amma dai ya samu lafiya ku ci gaba da musu addu'a wannan ciwon ya gani ko ina ba wai zazzabin corona ba generally kasar babu lafiya a sakkwato ma ina labarin biyu daga cikin malamanmu masu tafsirin alkur'ani eh, sheikh idris garba da sheikh ibrahim eh, mabera duk suna can kwanci ba su da lafiya to ko ina za ka ji labarin wannan rashin lafiyoyin daban-daban korona ce ba korona ba ce muna bukatar addu'a ubangiji ya ɗauke mana wannan fitina ya ɗauke mana wannan annoba ya kawo mana sauƙi ya kawo mana lafiya kuma ya yarda da mu ya aminta da mu a wannan yana tambaya game da saƙi in ya malam tambaya ta akan saki ne in ya sake ta kuma kafin ta gama idda sai Allah ya masa rasuwa ɗauye oh, masa rasuwa za ta ci gadon sa wannan tambaya tana da ma'ana idan namiji ya saki mace saki ba na ƙarshe ba tana nan a matsayin matarsa har da ta gama idda don haka idan ɗayansu ya mutu to za su yi gadon juna in ita ta mutu zai gare ta don ba ta gama tashi daga matashi ba in kuma shi ya mutu za ta gare shi to inda matsala take a ce saki na ƙarshe ne shi ma wannan sai malamai sun duba me yasa ya yi sakin misali mutum yana cikin rashin lafiya ya ga alamu dukkan alamomi sun nuna mutuwa zai sai saki matarsa to kuma sakin ƙarshe ne ya yi masa malamai ba za su yadda ba sai sun ba ta gado in ya mutu kafin ta gama idda saboda mi saboda an fahimci ƙetai ke so mata sharri ne so yake kada ta ji gado sai cewa iya ya turo sakin ta hanyar social media cewa ya sake ta amma bai isa gare ta da wuri ba za a fara kirga idda daga ranar da ta sami sakon sakin ne wannan mun yi bayanin bayani tun shekaran jiya cewa ana kirga idda ne daga ranar da aka yi saki ko aka yi mutuwa don haka a kaddara ba ta samu sakon ba sai bayan wata biyar ko shida ranar da ta samu sakon ba matarsa ba ce a ranar tana ita wani aure in kuma mutuwa ce ba a faɗa mata ba sai bayan wata takwas shi ke ta gama idda ko kuma ba a faɗa mata ba sai bayan ta haihu ta gama idda in tana so tana iya ɗaura aure malam idan babu damuwa muna buƙatar murka aiko da tambayoyinmu ta wannan manhaja ta facebook na ba idan mafi yin tambayoyi da muke karantawa na facebook ne da kawai bai baka ta ɗauko tambayarsa ba mai tambaya yana neman sani wannan shi ma mun ba da amsa game da shi yana jin wannan su ne tambayin da suka rage inda ba mu ansa ba jiya karba kallawa za mu tashi daga kan aya ta 60 zuwa inda Allah ya ba da iko Thank you. malam maras din ne yana baka matsala duk inda ya zo cikin لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا الله تعالى إن لم ينتهي المنافقون إذا منافق إذا صدينا صدينا ميبا sai Allah ya shiru bai faɗi abin da ake so su daina ba saboda ne saboda abin da suke din yana da yawa suna cuta mu annabi suna cuta mu mummunai suna watsa jita-jita suna kawo fitina suna raba kan jama'a suna sumbuɗi mutane daga zuwa yaƙi suna rafa shi mutane daga ayyukan alkhairi in wani ya kawo alkhairi kamar lokacin da eh, asharawa suka zo annan salasu ne ne a sarka wani ya zo da kwano guda na dabino suka bushe da dariya suka ce inna allaha gharibun an sa'i hada ni Allah zai da kwano guda can an jima wani ya zo da tiya babba ya zo da buhu suka ce ji wannan shi kuma yare zai wato ba a zauna zaunawa lafiya سلتدون من أبي الناس إن بصبري والذين في قلوبهم مرض لو أن ذكر توتاء تنزك تنز مرض شك ومرض شهوة مرض الشك شين إذا كان الشك هو جمد الله وكان الشك هو جمد من زوج الله وكان الشك هو جمد تاشن القيامة وكان الشك هو جمد إنجن الدين ده كثير في مرض الشهوات شين إذا وانت الله هنا باك الشهوات ka cutu da shi zuciyarka ta kufa gare shi kana sha'awar wal murjifuna madina da masu watsa jita jita cikin birnin madina masu tsorata musulmi akan makiya su rika ba da labarin ta ai rundunar nan ta makiya in ta iso ba ku iyawa da su ai shirin da ruma suka yi ya ci karfin musulmi ai wannan rundunar ta mu, ba mu da tanadi. wata suna sun budar da musulmi sai Allah ce duk waɗannan in ba su daina ba lanugriyar na kabe za mu ingiza ka a kansu za mu sa ka yi ukuba a kansu za mu sa ka karkashe su za mu sa ka kore su daga madina sun malayi jami'u na kafiya illa kalila sannan in ba su daina ba ba za su zauna ta da kai cikin madina ba sai zama ɗan kaɗan wato za mu yi ƙoƙari duk a fitar da su daga madina to kasancewar wannan abin bai faru ba kasancewar annabi bai kore su da madina ba bai musu kocin kowa ba ya nuna ne ya nuna sun daina an zauna lafiya a madina Allah ke mal'uni la'anannu ne munafukai la'anannu ne masu ingiza kafirai akan musulmi la'anannu ne masu watsa jita-jita don su karye karfin musulmi la'anannu ne aina masu ƙifu duk inda suka shiga ɗaya musu albarka an nisantar da su da karamar Allah aina ma suqifu ukhidhu wa qutilu taqtila duk inda aka same su kama su kawai ake yi a kashe su karkashewa sunnatullahi fil ladina khala min qabl yin haka shine tafarkin ubangiji wanda ya gabata a annabawan da suka wuce walan tajida li sunnatillahi tabdila ba za ka samu musaya ga sunan Allah ba da haka duk lokacin da mutane suka dukufa ga munafurci kaga Allah ya kyale su lokacin ne da ya ba amma Allah zai kama su ko su daina ko Allah ya kuba kansu wannan sunna Allah ce wanda ba ta canzawa yas'aluka an-nasu an as-sa'a yas'aluka an-nasu an as-sa'a qul innama 'ilmuha 'inda Allah Alukan 'an as-sa'a Allah ce suna tambayar ka dangane da kiyama wato suna gaugawa kullum kana ta faɗin za a yi tashin kiyama za a gamu da Allah to yaushe kuma ga komai ba har in gaskiya ne za a yi tashi ta zo da kakanninmu ta so mu. kuma ko da an taso da iyayensu da kakannin su, za su musulunta ba saboda ni, saboda ba wai tambaya ce ta neman ilimi ba tambaya ce ta taurin kai tambaya ce ta izini to duk wanda yake ma addini irin waɗannan baka da baka da baka da wata dabara gare shi sai dai ka ka kyale shi qul inna ma ilmuha inda Allah ga ya musu sanin tana wurin Allah وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة بيسند كي كودا القيامة تناقصها باب شكا القيامة تناقصها دون القرآن ما يفعل الله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر القيامة تناقصها kuma sai alamomin yawa kusanta wata ya tsagi ya rabu biyu bisa umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don haka alkiyama tana da manya-manyan alamomi da ke nuna kusantowarta na farkonsu shine zuwan annabin ƙarshe an yi annabi dubu ɗari da dubu ishirin da dubu hudu wannan ya fito wannan ya zo wannan ya fito wannan ya zo wannan ya fito wannan ya zo sai aka ce yau an zo ga annabi na ƙarshe alamar mai ce duk da kanta ta zo ƙarshe to sannan Allah ta'ala ya bayyana alamomin alkiyama ta hannun ta bakin manzonsa sallallahu alaihi wasallam akwai alama ɗaya ɗaya sama da alamomi tamanin wanda annabi ya ce in sun bayyana ku jira alkiyama aksarinsu dun mun gane su an ce kuɗi za su yawaita kuɗi su yawaita an ce talakawa marasa takalma masu kiwon tumaki da awaki za su dawo suna tseren benaye a birane dukkan yi wannan sannan an ce kashe-kashe zai yawa kowa shida ne akan wannan sannan an ce mata za su yawa ta yadda maza za su karanta duk wannan duniya tana shaidar wannan alamai masu ɗimbin yawa akwai littafai mutum da kwallafa kan shiratu sa'a a zamanin na yi wani da taƙaitacce mai kyau mai ma'ana wanda bisa tsarin zamani wani yusuf alwabe a shiratu sa'a in ka same shi duk alamomin alƙiyama ga sunan kowanne da dalilinsa da alaƙarsa da zamani to amma kuma har yau ba mu ga alƙiyamar ba saboda me saboda akwai sauran lokaci in aka ce abu yana kusa a wurin Allah ba daidai yake da a ce yana kusa a wurinka ba in ka lura yadda kake kallon abu ba ka karami yaro yake kallon sa ba in ka ce in yaro yake wuri yana da nisa za ka tarar da kilomita ɗari biyu ne amma babban yake wuri na da nisa kila kilomita goma ne kun fahimta to kaka shi Allah ya ce abin nan kusa ne to kusan shekara nawa hamsin ɗari ɗari biyar ɗari takwas dubu Allah ne kawai ya sani dai ya ce kusa ne bayan nuna gashi nan ya iso ba to saboda ka sai aka sa manya manyan alamomi waɗanda su kuma da gare su da ita wanda babu tazara tsakanin su yadda ka san ka balle tazbaha sharbi in ka in ka tsinke duk gaba ɗaya za su zube ku su ne malaman mu suke abbreviated ce mudda'i na tsaka mudda mimu mahadisi zai fara bayyana sai da dajjal wanda mahadi bai kashe shi sai isa ibnu maryam sai ya'juj wa ma'juj sai na kato sale sai tulu shamsi shams min ha, sai qiyam as-sa'a wannan alaman dokar su jere suke da guda ta bayyana ta bi saurawa su za ka su su ne ƙarshen ƙarshe gaba ne amma akwai su yanayi da sai sun fa don ko misali a kyawa ba ta tsaye akwai mummune wannan wa'azin da muke yi wannan karatun ƙuran da muke yi a ja baki a fassara duk sadda ka ana yin sato alƙiyama za su tsaye nan ba ba za ta tsaye ba sai ya zan ba masu kira Allah A kowane lokaci da Allah zai kawo wani iska annoba ce amma iska ne zai ɗauki ran duk wanda ake imani ta haka duk mummuni da zai ka tafi alƙiyama. saboda firgicinta ya kai ya isa kuma za ta zo ne bagtatan kamar da Allah ta'ala ya ce a wata ayar la ta'tikum illa bagtatan mutane na cin kasuwa za ta zo wani na latsar wayar wani na tuka mota wasu ma na cikin jirgin sama komai yana gudana yadda ake so kwatsam Allah zai balle tsarin duniyar baki ɗaya in ka samu masanin astronomy suka faɗa maka tsarin sama da taurari da duniyoyin da ke kewaye da buɗe da muke kewaye da su na wanda muke yawo cikin su da wanda ke yawo cikin mu da sauransu to nan za ka gani in Allah ya balle abu guda shi kenan Komi ya barkace saboda komi kamar a zobe kamar a ce ga zobe yana juyawa ga wani zobe cikin sa yana juyawa kuma suna juyawa kai su biyu kuma suna juyawa cikin wani zobe shi ma yana juyawa su uku haka suna haka triliyoyi suna yawo cikin junansu to kuma da ɗai ba su taɓa cin karo ba to da duk Allah ya gwabce guda shi kenan sai duk tsarin duniya ya wargaje to ranar ne Allah zai tada a kiyama shi na lafiya ma ya dire kan Allah sa'a ta cikin kare ba wa ya san da kai ko tana kusa abin da ya kamata mumini ya mai da hankali gare shi nan ba sanin ita alkiyama ta ƙarshe ba sanin ta ka alkiyama mutum da wani yana zaune iri yadda nake zaune ne yana wa'azi gobewar haka yana cikin kabari mutum da wani yana zaune yadda kake kallon karatun nan ko yadda kike sauraron wa'azin nan amma bayan awa shida ko awa biyar yana cikin kabari ko tana cikin kabari to inda duk ka riga ka mutu ina ba ta wata alƙiyama kai alƙiyama ka ta tashi man mata kamar kiyamata da zarar ka mutu kai alƙiyama ka ta riga ta tashi الله تعالى إن الله لعن الكافرين حقيقة الله يأتي مكافرين البركة يا لا أنتس سبود مين سبود سن كوتشي مغسيا سبود سن كوتشي متفرجي سبود سن برشريا سبود باقل أمن من الله وأعد لهم سعيرا يمو ستانة وطا خالد خالدين فيها أبدا سنة متبتاتك أبدا <coughs> بهاك باب وتنيمة الله زي مكافر sai da ya lura da kai ka karɓi musulunci domin in babu musulunci nan babu foundation na rahama ta ubangiji Allah ce la yajiduna waliyan wala nasira ba su samun majibici ba su samun mai taimako waliyu anan shine wanda zai iya ba su wani babu nasiru shine wanda zai tunkuɗe musu azaba babu ba mai iya ba su ba mai iya abinda Allah ya tsara musu nan dole ne ya faru التي التي يوم تقلب وجوههم في النار يقول هنا يوم تقلب وجوههم في النار قال عندما أكي جج يفكر جنسي يموتا كنت أزوى سعودية كنت قد أكي قفك هذا إنا suyar ma ta iso Najeriya ne mutanen mu na ce mata kaza mai dawafi tana dawafi cikin wuta tana zagaye to haka za a rika gasa kafirai a cikin wuta su ɗanɗani wutarta su ɗanɗani wahalarta to a nan ne za su yi da na sanin ba su karɓi musulunci ba a duniya ya kulu na ya laifi na ata'an Allah wa ata'an Rasula suna cakaicin mu ina ma mun yi ɗa'a ga Allah mun yi ɗa'a ga ashe lamarin nan gaskiya ne nan da mutum ya mutu turan nan zai fara gane gaskiya al'amura da shiga su kabari zai fara fiya o oh, ashe wani gaskiya ce ke faɗa mu a'a ashe wani yaudara ta yake yi kai jama'a me yasa ban yi ka za mu, dan nan zai fara gana sani suna cewa ina ma mun bi Allah mun bi manzo wa qalu rabbana inna atana sadatana wa ربنا آتهم وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا a lokacin wa'inda suka kauce ma hanya za su rika ce ya ubangijinmu mu fa abin da ya halaka mu shine mun biye mu shugabanninmu asada inda duk kana da wani wanda kake ganin girman sa fiye da girman manzo Allah to ka shiga uku domin ya batar da kai ranar alkiyama ba abin da zai iya maka sai Allah ta'ala ya daure mu a wuri daya yace ya allazina mun atiyu Allah wa atiyu rasul wa qul li amri minkum fa in kana zatu fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa asbata saboda duk wanda ka bi ba Allah da annabi ba to ƙarshe za ka zo yi da nasu a kubara Allah mun bi manyan mu ne ba a ballo na sabila suka ɓatar da mu hanya za ka duk wanda kake ganin girman sai ƙoƙari ka tabbata bisa gaskiya ya ɗora ka ba su son inda su son zuciyarsa ya ɗora ka to la za ku ra'anci juna ranar alƙiyama to sai rabbana atihim da'ifaini min al'azab ya Allah ka ba su ninki juna azaba ubangiji ka haɗa musu da tamu da tasu saboda dai ka gani ubangiji su suka halaka muna ji muna gani ga gaskiya muna son binta suna sha'awar suka kawar da suka ce karo bita wal'anhum la'anan kabira Allah ka ɗebe musu albarka babbar ɗebe Allah ka la'ance su la'anta da haka kenan duk wanda ka bari ya batar da kai daga hanyar ran alkiyama iyakar abin da za ka fasha wuce da shi ka la'ance shi shi ma ya la'ance ka ƙare wasu dai shi ɗan shi fi kowa halaka mutane amma alkiyama hudu ba zai hudu da babu bismillah a cikinta وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم شيء ذي هدو بيتي جماعة الله لا riga hukunci sannan ni yi muku alkawari amma ƙarya mai ban muku komai yanzu da ni da ku mai amfanin wani don haka daga yau ni riba na barranta da gare ku ba ruwa na ku kuka yi shirka ku kuka yi sabon ku kuka yi barnakku ku kuka yi zamincinku na ka kudin ina zaba ku babu ruwa na sannan sai Allah ta'ala ya kira ga mummunai dangane da yadda ya kamata ƙarshe su lura da irin ladabin da za su yi Allah da manzonsa ya yi wanda zina amana. Ya ayyuhar lamina amanu la takunu kan lamina amanu ba fa Allah مما قالوا وكان عند الله وجيها التي يكون نسكي إيماني kada ku zamo irin waɗanda suka cutata ma annabi Musa daman sabon manzo Allah suna buƙatar a masu wannan kan kandako a'a ba su buƙata amma akwai masu buƙatar su ne munafikai saboda can baya mun yi tajin Allah na ta magana su ko innal ladina yuzuna Allah wa rasulahu inna zalika kana inna zalikum abinna inna zalika kana yu'zi an-nabiy إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكيوا أزواجه من بعده أبدا كلا أكوين منافقين لكي تشوت تاما ألا دم الزرطة سألا يتشوت كذا كويب إرين يدى مدانا عن نفوس نفسك شيء أنا بموسى بعضهم منافقين sahabban sane imanin su bai haune ne jama'an sane ka dubu inda cikin duk al'ummar aka ce zaɓi mutum saba'in bayan al'ummar banzu alabawa da ta a talibin nisa aka ce zaɓi mutum saba'in za su je ganawa da Allah kan hanyarsu ta dawowa daga ganawa da Allah suka ce ga wani gunki na ana bauta masa mu ma ka ba mu irin ka ba mu naman mu bauta masa to duk wani nau'i da cutatawa annabi Musa ga shi yasa Allah yake yawan ba annabi Muhammadu labarin sun cikin Alqur'ani sallallahu alaihi wasallam saboda me saboda ya koyi da shi a wurin haƙurinsa kuma yana cikin annabawan da Allah ta'ala ya ce kai koyi da su ulai kallazin hada Allah fa bi kai koyi da su sannan haƙurinsu musamman Allah ta'ala ke fasbir ka ba sabara ulul azmi na rusul kai irin haƙurin ulul azmi sune annabi nuhu da annabi ibrahim da annabi musa da annabi isa kai irin haƙurinsu to kar ku zama kamar da suka cuta ta ma'anar Musa fa barra'ahu Allah mimma qalu Allah ya barrantar da shi daga abin da suka faɗa wacce irin cuta ce suka yi masa Allah ya barantar da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ta hadisi ingantacce cewa ittahamuhu bi annahu adar sun ce yana da gwaiwa an san wannan hausar ko an santa ko ina da ko ina ba wato maratayansa na karkashin al'aurarsa suna da girma girma wanda ya wuce ka'ida ciwo ne wanda yake da irin wannan ko yana saye da wannan bai ma iya sa irin wanda zamani dole sai dai a yi tattara don a sauke su me yasa suka zargi annabi Musa da wannan saboda dukiyar al'umma su shi kadai ne ba su ganin sa ba suka ce boyo yake yi akwai cuta tare da shi inda lafiya lau yake ai sai zo sai da kowa ke wanka shi mai ba san cewa shi yana yi ne don kare mutunci ba to da Allah ya so barantar da shi ya je wani guri keɓantacce inda ba kowa ya cire tafarta ya ɗora kan dutse ya fara wanka sai Allah ba dutsen izini sai zura da gudu sai ku annabi Musa ya bi shi yana sauri sauri tubabi na tubabi sai suka hango suka ce la ashe lafiyar sa kalau ba shi da matsala kaji miyagu to kaga ka ba annabi ba ba za su yi annabi wannan su ne mutanen nan musa da suka kai mace da shi shi musa dai kamar abu na yaƙi na zo allah ka kai da allah kai mu muna nan zaman ba inda za mu je inda haɓa an tawarar buka faƙasila ina hahu na ƙa'id muna nan ba inda za mu je saboda tsabara gina rashin ladabinsu allah musu ukuba ta ɗemuwa shekara arba'in kilomita goma sha biyu ne duk suka tafi suka kwana gobe in sun tashi inda suka fito can za su koma shekara arba'in suna haka أربعين سنة يتيهون في الأرض إن شاء الله وكان عند الله وجيها موسى يا كثن شيمي مدعي أولا الله وهك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا في منك جزورا الله وقولوا قولا سديدا كوريك فإما قنا ميكك يا ثم مغانا بذاك فلاك أوناك كتبت تايدي دي شريعة بابا أبند أدى هات إلى العرش kuma magana bawa sai ka furta kai in ka rubuta ta kamar in ka faɗe ta yanzu kana buɗe facebook ka je ga profile na ɗaya na biyu na uku da waya ka isko wanda ba zunubi ne ya dama kansa da haka duk lokacin da za ka furta magana ko ka rubuta ta ka fara tunani mai za ka dawo maka da shi ka tuna ce alaihi sallallahu alaihi wasallam ya ce ɗayan ku zai yi furta wata kalma bai ɗauke ta komai ba amma a kanta ya samu matsayi da daraja a wurin Allah ya samu rahama ɗayan ku zai furta kalma bai ɗauke ta da wani matsayi ba ta jefa shi cikin wuta ta je shekara saba'in yanzu kaga irin wannan zamani da muke ciki wata fitina ta dun faro al'umma mun samu matsaloli daban-daban ɓangaren shugabanni muna tuhumar su yau duk abinda shugabannin muke ba mu yarda da su mun riga mun ajiye azzalumai ne barayi ne duk abin da suke don kashin kansu suke saboda duk dokar da suka fito da ita ba mu ba ta kima mun samu matsala bangaren malamai malamai sun kasa gane menene ma'anar tawakkul menene ma'anar dogaro ga Allah yanzu misali da manzo Allah ya dogara ga Allah sai fata hijira da manzo Allah ya dogara ga Allah sai fata daukan makami ya kare kansa da manzo Allah ya dogara ga Allah ya yi ciwo sai fasa neman magani wani ya tambaye da Aisha ya ce ba ni mamakin ke ki san hadisi don matar manzo Allah ba ni mamakin ke san ansab gidajen larabawa don ɗayar abokar ta dai ni mamaki na ya kwaya miki likitanci ta ce ƙarshe rayuwar manzo Allah ya yi ta ciwo sai zan ana yawan zuwa ana sifaita masa magunguna ni ke haɗawa da haka da nan na san magunguna to in dai manzo Allah zai maganin ciwo to wanne ne zai tawakkale ce shi ba ruwansa to sai ka fassara mana tawakkali a'a in dai ka bar ma Allah ka yadda da Allah to shi shikenan yanzu wannan hada hannu da hukumomin lafiya ke cewa ai ya kamata mu takaita hada hannu tunda ba a kowa dauke da ciwon nan tasa'in da biyu cikin mutum ɗari masu ɗauke da corona tasa'in da biyu ba su da kowace alama to kace ka haɗa hannu da shi ka ɗauko ka zo gidanka ka rika kofi matarka ta ɗauka ka ɗauko abinci ka kai mai iyayensa daman su dan tsufa ka goga musu su daman korona ba ta barin su da sauri dama akwai hawan jini akwai shikirin sun sheka lahira kai ka kashe su baka sani ba sai ka ce to a takaita ba da hannu a shi sannan yanzu kishin musulunci zai taso maza don bi za a ce ba a ba da hannu wani ba kana yana ba ka hannu kai kai mai haka mana hada da tunanin da yahuda kai ne da yahudi kai da baka san tsarin musulunci ba kai da baka san menene musulunci yace ayi don a zama tawakkilun ba mutawakkil baya tabbata sai yayi Allah bil asbab dan haka baka zuwa gidanka kai bacci ka kulle kofa kai ta tilawa kai ta daga hannu Allah kai min ruwan kuɗi ta kika ka kasuwa ka nema bidi hanyoyi in ta intanet za ka neme su in kofar gidanka za ka tsaya in yawon kasuwa za ka yi in ma'aikatan ne za ka je ta shi ka nemo sai Allah ya taimaki kai baka to sai koya mutane tawakkul sannan aka koya muna kazi الكاذب a tadayyunul kazi lokacin da Allah ya ce ya ma gobe a ce a'a ni ba ruwana da sarki wannan tadayyun kazi masallacin makka da na madina babu masallacin duniya da zai kai darajarsu malaman makka da na madina ko kaƙi Allah ka sun san Allah suna son Allah ko su yarda da Allah sannan in ana maganar sallah can mun ka koyo ta wannan tarawihin da ake yi mai tsawo ta hizo biyu tsakanin ku da Allah yaushe an ka fara ta Najeriya bayan an fara zuwa makka ana ganin tarawihin mutanen makka su suka koya mana ita da yau sun ce kowa ya zauna gida ya sallah saboda mi saboda wannan shine maslaha wanda haka doka wannan haka doka musulunci take a a wani sannar da hito to don ni ai an aje kasuwa idan ana daukar ciwon nan ta hanyoyi ɗari aka iya toshe goma to ci mutum ɗari da su kamo an hana goma su kamo kaga an rage abinda sauran ƙasashe ke yi mu ba zai yi mu yi duka ba saboda matsalar talauci saboda matsalar karancin wayewa saboda matsalar rashin taimakon gwamnati kuma wallahi ku sani gwamnati ko tana son taimakon ku wallahi ba ta kai karfin da za ta taimako da kuke zato ba ku tambayi ma'aikatan kuɗi ku tambayi ministry of finance da jihohin kuɗi ya suke albashi ma'aikata kaso nawa ne cikin al'umma to kaga kenan mun yarda lalle akwai sakarci akwai sakaci akwai rashin tausayi daga bangaren hukuma amma ko akwai shin ba su iya daukar nauyi to da ba su iya me za a yi dole a ɗan ɗan bari muka ɗan muna ɗan sararawa to kuma shi kenan wanda ya nuna kana ɗauki kowace doka wanda shi ne shi ɗahun ka kai har ina mamakin wanda zai ɗauko hadisin ɗaure mage ya kwata garta da halin da muke ciki domin wannan ƙeta ce tsakaninku da Allah ta ɗaure mage mage ko a kurki ba a yi mata ko kun taɓa gani mage da keji mata da keji Zo mu ana yi masa keji ko tantabara ana yi masa keji duk da kuti-kuti ana yi masa keji ka taɓa ganin da aka yi mage keji don Allah to wadda ta ɗauko ta ta ɗaure ta ta ƙi ba ta abinci kuma har ta kai ga mutuwa wannan don Allah bai ne ne ita ce mu ma da aka ce ba zo da gidajen mu ƙetare aka yi mana no ana so mu taimaki kanmu ne ana so mu yi kokari mu yi abin da zai kare mu ne saboda ciwon yana raina kanku duk ka fita ka ƙara gifta kanka ga yiwuwar ka ɗauko kuma in ka ɗauko gidanka kai mu shi yasa tun da dole ne wata fitar ta kama sai ana ta bada da guidelines to in kun fita kuna hannunka in ka san ka taɓa wani abu da shi ko ka gaisa da wasu mutane kar ka taɓa fuskar ka da shi ka wanke da sabulu ko ba haka ba amma mafi kyau mafi alkhairi shine ka zauna cikin gidanka kar ka je ko'ina. ina ba ba wanda ke wannan to inda zauna in cibe to in baka da ran cikin dole ka fita amma kuma ko a fitar kar yi yadda da dama yau kana fita garuruwa inda aka sa lockdown kamar birnin Kano kamar birnin Jos da sauransu inda akwai lockdown din zaka ga akwai unguwannin da kamar babu su ana yi ba ba su dauki abin komai ba to wannan dokoki ana sa su ne don maslahar ka sannan ka zo ka ci kala'arci wanda ya sa ka doka ai ba shi kake magata ba kai daidai ne ka roƙe shi to don Allah tun da an ɗaure mu wuri guda mun san bisa uzurin don Allah taimake mu su kuma shugabanni sani babu wani lokacin da ya kamata su fito ma al'umma da dukiyarsu su taimake su ɗaya ta kamar wannan lokaci ba kayan ku bane ba na uwayen ku bane ko ya ba zagi bane amma ku da kuna maganar titi kuna maganar gada kuna maganar gine-gine da duk irin abubuwan da ba zama da suturi ba gaskiya tsakanin ku da Allah ta Allah ya muku tsari nan kuɗi yanzu abinci ake so da su mutane kama abinci su zauna cikin gidajensu sannan in za a yi kar a sa siyasa a yi tsakani da Allah korona na yadda ta kama wani tana iya kama ka in korona ba ta kama ka baka mutuwa babu ajali ai ba zai a ce duk wanda ya mutu corona ce da ba don kosar da babu corona kullum ana jana'iza inda aka gano cutar ta riga ta kan kama shi da duk makabartar da ake kai mutum biyar a wuni sai kasar da ana kai takwas goma wani wuni har ishirin sai akwai inda ya ninka sau biyar mana inda ake kai mutum biyar ishirin da biyar ake kai kaga Bala iya faru sannan in ka lura duk galibi wanda ke mutuwar waɗanda ko dai suna da wani ciwo ko da wani shekaru sun yi nisa to da ta kama su ba ta sake su wanda ya sa masu yana da lafiya ina zo yana da ɗaya tare da ta zo da ka jama'a don Allah mu daina kullum kashi abin da ya sa muke wannan jan kullum muna bi da labarin duniya group kawai na malamai wallahi kasashe da yawa ne cikin group na malaman su wasu kasashe daban ba nan ba malaman kasar Lebanon malaman kasar Saudiya na wani bangare malaman kasar Sudan da sauransu so ina ganin abinda malaman sauran duniya ke yi ba irin wanda muke bane ina ganin positive response da suke yi ma'ana yin abin da shi ya kamata da zai taimaki al'umma amma wannan ba shi muke yi ba ya kamata mu ji tsoron Allah duk wanda yake rubutu ko yake magana wasu su saurara to yayi magana da za ja masa alkhairi ko ya kan bakin sa an ce an ga almajirai da wannan cuta wani ya zo izgile yake to kuma almajiran za ku makalama an ce an gano yawan mace-mace a Kano akwai wannan annobar ta da so a ba mu dalili kai awa za a baka dalili kai kana don dalili ne ta ba haka bane masana sun yi bincike sun yi aikin su sun bayar don nasiya ga al'umma ka zo kana izini kana cin mutunci saboda kawai ka hana mutane ɗaukar mataki duk wanda ya rubu da maganar ka har ya auka cikin halaka wallahi sai Allah ya tambaye ka kuma kwamfutocin lahira duk gare su komai sai an yi hisabi saboda ka Allah ya ce wa kulu qawlan sadida ku faɗi magana wadda a daidai duk maganar da zaka furta ka auna ta lada za ta ja maka ko zunubi in ba za ta ja maka lada ba walakin ya tara da ita to idan kun yaka yuslih lakum a'malakum Allah zai gyara muku ayyukan ku ashe magana ita ce jigo aiki duk wanda maganar ta ta daidaita aikin sa zai kyau wa yaghfir lakum dhunubakum ku Allah zai gafarta dhunubanku ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما duk wanda ya ga Allah da manzonsa to wannan yayi riba babba wanda bai ga Allah da manzo ba babu shakka shi kai ya riga ya tabi inna aradna al inna aradna al التي إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعزم الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفور رحيما إنا عرضنا الأمانة التي من جدت أمانة من يتي على السماوات والأرض والجبال in ce sama ga amana kina ɗauka ƙasa ga amana a baki duwatsu kuna so a baku amana fa a bayan ayyami millar suka ce ba su ɗaukar ta a ya za a yi dutse yi magana ya eh, haka Allah ya ce kuma mun yarda kai kuma ta yi can kai ta shakku abinka in ka gaba da Allah ka yi masa bayani cewa kai baka yarda ba shi yasa sifa ta farko ta nuni tun farkon alkur'ani alif lam kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaib shine farko da Allah ya kawo cikin Qur'ani kazan ka yadda da abin da baka gani ba in Allah ya faɗa ko in annabi ya faɗa yanzu kai authority a gurinka shine Allah ya ce ko annabi ya ce shi kenan magana yanzu labarin wata sanuwa wadda aiki ya mata ya mutum yana wahal da ita sai ta kai kararsa suka ce a'a bakaratun ta takallam samuwar ce ta yi magana zalace inni umini da zalika ana wa abubakar da wani ni da abubakar da umar duk mun yadda da haka abubakar baya nan umar baya nan wato in ka kai wani level na imani jiran kawai kake ni Allah ya saka yadda da shi to sai Allah ya ke mun gitta amana ga sammai da ƙasa da mene menene amana amana anan shine mas'uliyya ku je ku yi aikin da aka sa ku ku zo a biya ku in kun kasa a muku uku ba suka ce a mu ubangiji ka yi mu falle guda yadda ba mu iya saba maka mu ya fi mana wa na minha suka ji tsoronta suka suka kasa ɗaukar ta wa hamala hal insan dan adam yace a kawo a kawo ba matsala mu muna iyawa innahu kana zaluman jahula hakika shi mai yawan zalunci ne mai yawan jahilci wani nan suna mai da wani labari da ake taimakon da ya girma kaka na kawo shi a cikin abokin fira yana jin ko kashe na biyu ko na uku suna cewa wai Allah ya halicci zaki sai ce masa mun baka shekara arba'in ka tafi duniya ka shekara arba'in ce a me zan yi ne a duniya sai za ka yi ta wahala kana ɗaukar kayan ce to a rage mun yawa za ka ce to an cire ashirin sai aka halitti kare aka ce an baka shekara arba'in sai ce ina je duniya mai aka ce zaka ji tsalle-tsalle da guje-guje mutane na korar ka su yara na jifar ka ya ce do Allah to a rage musu min yawa sai aka rage ashirin aka halitti biri aka ba shi arba'in ya ce mai zai aka ce za ka yi ta tsalle cikin itatuwa kana yawo kana ya ce do Allah sun min yawa a rage min sai aka halitti ɗan adam aka ba shi arba'in sai ya ce a'a duk rayar ne gaba ɗin shekara arba'in kaɗai duk Allah da na jakin can da na kare da na biri duk a tattaro a baya suka ce don haka za ka ga mutum ya shekara arba'in yana mutum lafiya lau komai na mutum to da ya shiga cikin ashirin ɗin nan na jaki to lodi iyali lalurori fintinu cefane kai da komo neman mukami to in ya wuce su ya yi ritaya sai ya zo shekaru ashirin na kare to nan da fa zai zaura cikin 'ya'ya yana ta yana ta hauki yana ta faɗa kai don mi kai wannan kai yanyan yanyan to in aka wuce su to sai na biri tsakanin jikoki zai rika tsalle tsalle yana wasa to shi dan adam bai san ciwon kansa ba na haka wa hamal hal insan sai dan adam ya daukan makansa innahu na zaluman jahula wannan labarin da muka baku a wannan kisan kunne yake duka ta wato kwatance ne na bahaushe da ya gwada maka irin yadda rayuwa take sai Allah ya kasa mutane kashi uku bayan da ya ba mu amana munafukai mushrikai da mummunai to menene sakamakon su sai Allah ce li'azziba al-munafiqina wal munafiqat wal mushrikina wal mushrikat Allah yana so ne ya azabta munafukai maza da mata da mushrikai maza da mata wa yatuba Allahu 'ala al-mu'minina wal mu'minat sai Allah ya yi tuba akan mummunai maza da mata wa kana Allahu ghafurur rahima Allah ya kasance kun bai gushe ba mai jinƙai ne mai gafara ne mai jinƙai da haka da wannan surar ta kare wadda kamar yadda muka lura a cikin ta Allah tabaraka ta'ala ya bayyana darajoji iri-iri na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da iyalan gidansa musamman mata hanka sannan a cikin ta Allah ta'ala ya soke wasu miyagun al'adu yi maganar zihari yi maganar tabanni ka ɗauki ɗan wani kamar da shi naka sannan Allah ta'ala ya fayyace darussan da ke cikin suratul ahza sannan kuma Allah ya tona asirin munafukai iri-iri a cikinta da irin nau'i-nau'i na cutata da suke ma Allah da manzon Allah da kuma ummanai sannan ƙarshe Allah ta baraka ta rufe ta da nuna cewa muna rayuwa ne ƙarƙashin amana rayuwar nan tamu amana ce da haka a kullum mu nemi ni Allah yake so mu aiwatar ni Allah yake ki mu kauce masa wannan ita ce amana da take bisa kanmu ya Allah ka taimake mu akan sauke amana da ke bisa kanmu ya Allah ka rufe asirin mu ka saukar da aminci da kwanciyar hankali da yawancin arziki a kasar mu ta samu gama da duniya lafiya ka ka tambayi amma ina ga kamar da yake lokacin shan ruwa ya riga yayi ila hakura za mu yi da su sai dai gobe idan Allah tabaraka ta'ala ya kai mu ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واعف عنا إنك عفو كريم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما بالمناسبة يا أبو كارم البركة أجدنا iyali na ta haifi ya mace na sa mata suna amatul aziz zubayya sunan wata baiwar Allah diyarta kwarana mansur sarki musulmi abu ja'far al-mansur wadda ta sauwake ma alhazai ruwan sha lokacin daga iraki har makka alhazai na mutuwa saboda kishirwa ta zo ta yi dam ta yi rijiyoyi a hanya ta sai da warewari ta sai da sarƙoƙi ta sai da gidaje ta sai da filaye ba ta samu kwanciyar hankali ba sai da alazai suka samu sauki shekara ɗaya da yan kai ana amfani da wannan rijiyoyi sai wannan zamanin shekaru kusan 65 da suka wuce sannan ne Allah ya ba da hanyoyi na zamani to don ina fatar ta zama ita ma mai amfani ga jama'a shi yasa na sa mata wannan suna a mutul aziz zubaida ina fatar duk wanda wannan karatu ya kai gare shi kuma ya ji ya mata addu'a da fatar Allah ya mata albarka ya sa ta zama mai amfani kamar ta kwararta ne irin sunanta سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين